Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau Alhamis sha uku ga watan Agusta na shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya shirya ziyartar muhimman jihohi hudu a zaɓe a mako mai zuwa. a yayin da dan takarar jam'iyyar democrat joe biden ya bayyana kafa babban tarihi na zaben sanata kamala harris a zaman mataimakiyarsa babban kwamanda mai kula da ayyukan dakarun sojin amurka a gabas ta tsakiya ya yi gargadin yiwuwar sake dawowar ayyukan kungiyar is muddin al'ummomin kasa da kasa ba su gaggauta daukar mataki ba manyan jami'an lafiya biyu na amurka sun bayyana shakku akan da'awar shugaban rasha vladimir putin cewa masana kimiyya a rasha sun samar da ingantaccen rigakafi na farko a duniya tokanin labaran kenan aka saurara da yammacin jiya laraba wasu 'yan bindiga da ake zaton 'yan fashin daji ne suka hallaka kimanin mutane goma sha hudu a ƙauyen ukuru da ke jihar niger a najeriya sannan masu sharhi kan harkokin afirka sun ce ya kamata gwamnatoci da hukumomi su sake sabon lali musamman a yankunan da ake fama da hare-hare kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafe da shirin domin iyali amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatar an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya shirya ziyartar manyan jihohi hudu masu muhimmanci sosai a zaɓe a mako mai zuwa a yayin da jam'iyyar Republican ke fafutukar fafatawa da Democrats wadda za ta tabbatar da Joe Biden a hukumance a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa. Wata majiya ta kusa da masu tsara ziyarar. ta ce trump zai yada zango a minnesota wisconsin arizona da pennsylvania dukan su jihohi ne da ake sa ran suna da muhimmanci wajen fitar da zakara a zaben na ranar uku ga watan nuwamba yan jam'iyyar democrats za su gudanar da babban taron su mafi yawa ta hanyar sadarwar bidiyo a milwaukee ta jihar wisconsin a mako mai zuwa mujallar milwaukee sentinel ta ce trump na duba yiwuwar gudanar da gangamin yakin neman zaɓensa a oshkosh ta jihar wisconsin trump da ke fafatukar tunkarar annobar coronavirus da kuma tattalin arziki na duba hanyoyin da zai iya yin nasara a kan Biden bayan da ɗan takarar na jam'iyyar Democrats ya zaɓi 'yan majalisar dattawa daga California Kamala Harris a matsayin mataimakiyarsa a zaben. shugaban mai ci yanzu da ke neman zarcewa wa'adin mulki na biyu na shekaru hudu shine ke bayan biden a zabukan jin ra'ayoyin jama'a da dama a matakin kasa da na jihohi duk da cewa trump ya nace akan shine ke kan gaba akwai yiwuwar ziyarar ta trump a mako mai zuwa ta kunshi haɗin gwiwar jami'an fadar shugaban kasa ta white house da kuma na gangamin yakin neman sa majiyar ta ce yana ƙudirin yada zango a garin biden na scranton na jihar pennsylvania a yau laraba dan takarar shugaban kasar amurka na jam'iyyar democrat joe biden ya bayyana kafa babban tarihi a yayin da yake gabatar da sanata kamala harris wadda ya zaba a matsayin mataimakiyarsa a gangamin yakin neman zaɓe a delaware biden da harris da dukansu suke sanye da takunkumin rufe fuska sakamakon annobar coronavirus sun yi jawabai a dandalin taron a makarantar sakandaren garin biden na haihuwa wato wilmington jawaban nasu sun mai da hankali ne akan taken yakin neman zaben su suna masu jaddada cewa shugabancinsu zai taimaka wa amurkawa a lokutan annoba da ci gaban komadar tattalin arziki kazalika da kuma hikimar da ke tattare da zaben harris a hukumance biden ya bayyana harris a matsayin 'yar takarar mataimakiyar shugaban kasa a jiya talata lamarin da ya sa ta zama mace bakar fata ta farko da aka baiwa wannan tikitin a babbar jam'iyya biden ya ce shi da harris za su yi aiki wajen sake gina kasa. ya caceki shugaba donald trump da mataimakinsa mike pence akan kasa ba da shugabanci na gari a lokacin annobar covid-19 inda ya ce shi da harris za su gyara bannar da aka yi babban kwamanda mai kula da ayyukan dakarun sojin amurka a gabas ta tsakiya ya yi gargadin yiwuwar sake dawowar ayyukan kungiyar is muddin al'ummomin ƙasa da ƙasa ba su gaggauta ɗaukar matakin wanke kwakwalwa ga tsofaffin magoya bayan ƙungiyar ta 'yan ta'adda da suke sansanonin ƙasar siriya ba general kenneth frank mckenzie kwamandan runduna ta tsakiya ya faɗa wani dandalin yanar gizo a yau laraba cewa muna sayawa kanmu matsala nan da shekaru goma ko sha biyar aikin zai koma mana ƙasa ya kamata mu guje wa haka dakarun ƙawancen ƙasa da ƙasa da amurka ke jagoranci masu yaƙi da ƙungiyar is sun ayyana samun nasara a kan kungiyar ta 'yan ta'adda a shekarar bara to amma kuma mckenzie ya ce har yanzu akwai sauran matsaloli da ke buƙatar haɗin gwiwar ƙasashe ƙasashe sun yi ƙoƙarin cin cimma yarjejeniya ta bai ɗaya akan yadda za a yi da mayakan ƙungiyar ta is da aka kama da kuma iyalansu inda ƙasashe da dama suka ƙi amincewa 'yan ƙasar su da suka fice domin shiga yaƙi a iraki da siriya su sake komawa ƙasashen nasu jami'ai sun ce mummunan yanayin sansanin alhol da ke siriya wanda ya haɗa mayakan is da aka kama da kuma dubban mutane da yaƙi ya ɗaiɗaita maza da mata da yara ƙanana yana ƙara uzura tsatsauran ra'ayi. To madalla an jima kaɗan Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda a yammacin jiya laraba ne wasu 'yan bindiga da ake zaton 'yan fashin daji ne suka hallaka kimanin mutane goma sha hudu a ƙauyen Ukuru da ke cikin yankin ƙaramar hukumar Mariga da ke jihar Niger. Wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoton. Wasu mahara da ake kyautata zaton 'yan fashin daji ne sun hallaka kimanin mutane goma sha hudu a ƙauyen Ukuru da ke yankin ƙaramar hukumar Mariga ta jihar Niger, Najeriya. Wannan al'amari dai ya yi matukar jefa al'ummomin yankin cikin wani yanayi na tashin hankali da ya sa a cikin daren laraban nan ma suka rika tserewa daga gidajensu. Kamar yadda wasu mazauna garin na Ukuru suka yi min ƙarin bayani ta wayar salula. Ina magana da Alhaji Dan Mai Ukuru. Yanzu a kallon sun kashe mutum da mutum wanda aka gani da yanzu ma wanda wanda yake da ba ba ma samu ɗauko gawa ba. cikin daji wasu dai an kawo su mutum goma ka sai garin mata eh, mata da wanda aka gani yanzu to yanzu ba jama'an tsaro ne a wurin kowa ba jami'an tsaro ba kowa ba wani dauki da aka muna mutane gaba sai garin duk an wace an zo matari wasu na daji wasu na abu wasu na marika duk an ba ta garin ba kowa ya yi ne to yaya wani hali kuke ciki nan yanzu a ukuru wallahi muna cikin yin wani hali gaskiya wallahi muna cikin wani yin hali sosai don yin kudurin mu dai gaba ɗaya dai sun yi mugun aiki wallahi yanzu ga wakil suna nan ukuru ɗin ko an kwashe su ina nan ko ban za ka kwanci ma ba na zan hada su ba mutum sha hudu na kwanci yanzu ma ba da ma wasu ba yara da mata da sauran su da kwanci sha hudu su wanda aka kashe sha hudu din maza ne ko mata ko da yake dai har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto rundunar yan sandan jihar Niger ta ce bata samu cikakken bayani ba akan wannan hari amma kakakin 'yan sandan asp wasiyo abiodun ya ce za su bincika um, uh, uh, ya ce ban sani ba yanzu ne ma na fara jin labarin daga wajenka bari zuwa gobe in ga abin da zan iya samu zan waiwaye ka wani labari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi a jihar Niger suka ce suna iya su wajen ci gaba da batattakar waɗannan 'yan bindiga da suka addabi wasu yankuna na jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Murtala Faruk Sanyina ya dawo da ci gaban labaran duniya. Manyan jami'an lafiya biyu na Amurka sun bayyana shakku a kan ikirarin shugaban Rasha Vladimir Putin cewa masana kimiyya na Rasha sun samar da ingantaccen rigakafi na farko a duniya. Yana shakka sosai na cewa sun yi haka a cewar kwararre a fannin cutuka masu yaduwa dr anthony fauci to amma ya kara da cewa yana fatar moscow ta tabbatar da shaidar cewa rigakafin yana da inganci kuma bai da wata illa fauci ya ce dakunan binciken kimiyya da dama na amurka na nan suna aikin samar da rigakafi kuma za su iya fitar da shi kowane lokaci in suna bukata fauci ya kara da cewa yana fatan samun miliyoyin allurar rigakafin cutar covid-19 a amurka ya zuwa farkon shekara ta 2021 to amma kuma ya yi gargadin cewa ba yadda za a yi a iya tabbatar da ingancin rigakafin na dogon lokaci a halin da ake ciki kuma shugaban hukumar kiwon lafiyar al'umma alex azhar ya faɗa a lokacin wata ziyara a taiwan a yau laraba cewa samar da rigakafin cutar covid-19 ba wata gasa ba ce da wani zai zo na ɗaya ya ce gwamnatin trump tana aiki da kamfanin har hada magunguna domin samar da rigakafi mai inganci da sai hanci cikin gaggawa don amfanin al'ummar amurka da na duniya baki ɗaya a ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wani jawabi da ya yi akan zaben kasar belarus mai cike da fafatawar gaske da kuma gumurzin 'yan sanda na masu zanga-zangar lumana ya ce muna son ganin kyakkyawan sakamakon zaɓin 'yan ƙasar ta belarus kuma za mu ɗauki matakin tabbatar da haka pompeo wanda tun farko ya yi allah wadda da yadda aka gudanar da zaben da ya baiwa shugaba alexander lukashenka damar wa'adin mulki na shida a jere da rata mai yawa ya faɗa a wata hira yau laraba cewa mun ga tashin hankalin da ya biyo baya da musgunawa masu zanga-zangar lumana saɓanin yadda ya kamata a yi musu zaben na ranar lahadi da 'yan adawa suka yi zargin an tafka magudi a cikinsa ya haifar da ɗimbin zanga-zanga ta yammacin kwanaki uku a jere wanda ke cike da cin zarafi daga 'yan sanda da kuma kama dubban mutane pompeo ya ce amurka ba ta kai ga yanke shawarar matakin da ya dace ta ɗauka ba to amma za ta yi aiki tare da abokan hulɗar ta kasashen turai domin cimma matsayar matakin da za a ɗauka da aka tambaye shi ko abin da ya biyo bayan zaben kan iya shafuwar dangantaka tsakanin amurka da belarus ciki har da alkawarin samarwa kasar mai daga amurka pompeo ya ce za mu yi nazari akan haka mun damu matuƙa da wannan zaben haka kuma mun yi matuƙar bakin cikin rashin adalci da sahihancin zaben A gaida Murtala Faruk Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. hukumomi a jamhuriyar Nijar da kuma sauran kasashen ƙetare da ke ba da gudunmawa a fannin sha'anin tsaro a ƙasar suke ci gaba da gudanar da bincike dangane da harin da aka kai da ya sanadin mutuwar mutane shida. Masu kula da lamura suna ci gaba da bayyana buƙatar a sake sabon lale a yankunan da ake fama da har-hari. A cikin hirarsu da Alheri Grace Abdu, mai sharhi kan harkokin Afirka, Farfesa Bude na Maiwa na Jami'ar Diop da ke kasar Senegal ya yi tsokaci kan harin. Na daya wannan ya nuna cewa dai kamar 'yan lefon asiri na kasar niger waɗanda ke neman tafannin tsaro wato masu neman kariya ya sun kasa kenan. Eh, nan da shekara ɗaya sai da na gaya ma wani abokina idan yana shi zai shaida na ce mishi irin wannan abin da nake gani ana yi a cikin ƙasar Nijar. Wato su 'yan ta'adda ko 'yan bid'a daɗi suna so su keɓe garin ya ne suna so su mata zobe. A zamanin da aka kawo wani hari ne a garin Torodi. Wato sun ɗauko duk gudan jihar Tilibiri a zamanin nan wannan eh, eh, gundumar da aka yi wannan abin shi kadai ne ya zamanto inda ba taba ba cikin gunduma goma sha uku da akwai jihar tilbe na ce abin da suke nan suna nema duk wanda yake da dogon nazari ya san da cewa so ne suke su tsillace ya mai wato a ce ba shiga ba kuɗa abun mamaki shi wannan inda aka yi wannan na ƙarshe. Mm. kilo saba'in ne yake daga garin ya mai kilo saba'in kuma garin ya mai ga sojojin faransa ga jiragen su na lekon asiri kuma mu yan lekon asiri namu na kasan mu ba su da nisa da wurin har a zo a ce an kashe mutum takwas a cikin haka abin ban haushi yau a cikin duniya ma ba a mazantar yan nijar kin biyu wato sai zancen faransawa ake yi su shidda da suka rasa kansu alhali haka je aka ɗauka yau aka yi raskuna abin da ƙasar nijar ta rasa a cikin irin wa'annan ababen sun yi ɗari biyu ko kuma sun yi ɗari uku. To kana gani wannan harin yana da alaka da samamen da jami'an tsaro suka ce sun kai kwana ɗaya kafin wannan harin da suka bayyana cewa an kashe mayaki ɗaya an kama waɗansu da dama kana guda biyu suka tsare daga cikin waɗanda ake kyautata da suna niyya kai waɗansu har hare To ai su wanda suka yi aikin ba su bayyana dalilin da yasa suka yi wannan aikin ba. To amma duka da yadda dai ake eh, hangen abun wato sun yi shi ne kawai kamar yadda na faɗi can baya na cewa da ƙasar nijar gaba a ɗauke ta ƙasa wadda wasu ƙarƙin ƙasashen eh, eh, duniya ko ko waɗansu masu taimako ma kada su shigo cikin ƙasar wato cewa da a mai da nijar kamar yadda su ƙyan ƙasar faransa suka ɗauki ƙasar nijar kin suka yaɗa ta duniya suka ce samyanta bancin garin yamai ko cikin babban garin yamai kin ma suna cewa ƙarƙin ƙasar su ma in ba da wata hujja ba ko kuwan dalili mai ƙarfi kada a shiga ciki wato suna son su cillace ƙasar Nijar kenan wato mu koma daga mu sai ya mu su kai a abin su da dama ya tasirin jami'an tsaro da kasashen yammaci suka girke a wannan ina tasirin wannan yunkuri ko kuma haɗaka haɗin gwiwa yunkurin haɗin gwiwa wannan wannan na sha faɗi har bisa facebook wato mu dai yau ba mu ga wani amfani nasu ba a zamanin cikin ƙasar tamu illa ba sun zo ba ne kawai domin su tsare arzikin da ake tonowa cikin mu domin su kasashen nasu amfana wato shine cewa uranium da zinari da sauransu wato mu dai yau da irin abin da ake faɗi an ce an kawo su don su kawo taimako to kuma safiya duka ta Allah akwai ɗan Nijar wanda yake rasa ran shi in aka ɗauka ƙasar Mali shi ma haka ne ƙasar Burkina Faso shi ma haka ne ga jiragen yaƙi ga nan ƙasa eh, eh, eh, sozawansu suna ji suna gani suna da kayan leƙon asiri kakin ma bisa babur ne suke zuwa kakin ma a ce sun motsa daga inda sukan ya kamata a ce sun sani in ma ba su kai musu hari ba su gaya ma namu mu so za mu su je su fuskanci wannan abu. Farfesa Bobe na maiwa na jami'ar Diop da ke kasar Senegal kenan a tattaunawar su da Alheri Grace Abdu. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah kai ne na roƙa baro kika Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ƙarshen makon da ya gabata aka rika yaya ta wani hoton bidiyo da ya nuna wani ƙaramin yaro da ake zargin cewa mahaifinsa ya ɗaure shi a turken dabbobi na tsawon shekaru biyu zargin da mahaifin nasa ya musanta to shirin domin iyali ya yi tattaki zuwa inda wannan lamari ya faru inda muka yi hira da mahaifin nasa da 'yan uwansa da makwabta da jami'an tsaro da kuma hukumar da ta jagoranci bankaɗo wannan lamari bari mu fara takon daga hukumar kare hakkin bil'adama reshen jihar kebbi inda wannan lamari ya faru kungiyar da ta shiga gaba wajen kai wannan batu gaban hukuma ga bayanin da shugaban hukumar barista hamza a tahiru wala ya yi wa wakilinmu muhammad nasir dan asabar alamun 8:30 na dare karfe 8 da rabi wani mai gidana ana ce mishi barista lagalo kuma private lawyer ne mai zaman kai ne a nan jihar ya ce min in diba ga wasu na aiko mini abu wani diba sai mai magana lokacin na tukin mota ba na tsaya sai na diba na ga hoton yaro an dare mai shaka sai na kira shi ce mai eh gaskiya a nan garin ne aka samu wani labarin amma ga lokacin baya tabbaci tun da abin dare ya yi shi bari gobe ran lahadi sai mu haɗu mu je mu samu dpo mu ga mishi kuma akwai wata barista amina oje wadda yake ita ma lauya ce ta nan ministry of justice suna da wata kungiya ta lauyoyin jiha mata muka je muka gaya mu dpo abinda muke so kuma ya yadda maganar mu ya ba mu yan sanda da mota aka kai mu can gidan barariya bayan mun je suka shiga gidan su da ambata su tabbata shi abin haka ne ko ba haka bane ba sun shiga kuma sun samu eh lalle haka ne yaron shi na nan ɗarmi ga bakin ga ice an dalmi shaka kuma da ganin shi da ya kasan yana cikin wani yanayi dan bai iya magana ba kuma da kashi ne da kashin bisashe da komi ya samu ci yake yi sai muka tambaye mai gidan aka ce mai gidan baya nan direba ne na commercial direba ne ya je cin kasuwa an bursa sai muka gaya matan to gaskiya za mu je da su wajen hukuma matan guda uku ne muka ɗauko su zuwa nan police station birnin kebbi bayan mun zama muka ga shi yaron yanayin da yake ciki akwai bukatar a kai shi asibiti saboda ko tsayi bai iyawa da kyau ya kai shekara goma sha uku amma yanayin shi akan yunwa ta mai yawa da wahala in ya tsaya kamar zai faɗi muka yi roshin ɗan shi nan ya kuma alhamdulillah muna zuwa aka karɓe shi hannu biyu kuma shi cm din na ya ma ya ɗauki tun wajen na ɗauki alƙawarin cewa to gaskiya za a ba shi kula zai samu mace da za ta kula da yaron a mishi wanka a ba shi abinci da magani da komai yake bukata sannan ya sa aka shi na icu intensive care unit na sahaya su ya kokari sosai su kuma matan suna nan wajen hukuma da shi mijin nan shi ma daga baya ya zo sa an kamo shi shinya na wajen hukuma suna nan a um, police station birnin kebe da bijin yanzu kamar shi barista lagalo din da sanar da kai ya faɗa maka inda ya samu wannan source din eh, ya gaya min gaskiya wani ya kira shi ya gaya mai ga abin da ya samu labari dan shi na ganin unguwa yake ko kuma dai wani dan unguwa ya gaya mishi har da bukatan ma ya yi a bashi dama shi dan yi mai daki wajen tunda sun ce bai da hankali baban bai yadda ba yake to a bari shi dinga kawo mai abinci at least sai uku gani kuma bai yadda ba to ya dai aka kokarin shi matsayin shi na mutum ya ga abin ya karfi ne shi na je samu wannan lauyan ya ga mai cewa to ga abin da ke faruwa kuma shi dai ya yi ya bisan mi zai ba me shawara ya ce to ai ya san barista hamza yaron shi ne dan da kamin in samu aiki tare shi nake ya kira ni same shi ofis kuma ya ga mini nake to ranka da tun abin haka ne mu je station a bamu yan sanda su dole sai da hukuma mu aka yi haka din mu alhamdulillah aka samu nasara kamar da kuka samu yaro din shi na iya magana ko kuma wani hali yake ciki yaron gaba ɗaya bai iya magana ba sai dai ka ji na dan kuwa haka kamar kuwa bisa ke ko ko dan yana cikin ne komi amma komi bai iya faɗi duk abin da ka ji ya faɗa ba zai yi making sense ba ba a san abin da yake faɗi ba bai iya magana ba sannan ya kai shekara wajen goma sha uku sannan ana yi mishi aski cikin asibitin ma da gashin kai ne da kaɗa komi zai sa baki ne kawai ya rikice gaba ɗaya an juya mishi kwakwalwa ya kuma tamkar mahaukaci to amma kamin a kawo asibiti a fara kula da lafiyar shi ko kun lura da wasu halaye na rashin hankali gare shi saboda oban ya ce saboda yaron bai da hankali kuma yana jawo mishi rigima shi yasa ya daure shi kuma ya ce bai yi shekara biyu ba wata ne biyu sannan kuma ba kullum yake ga turken ba in ya to da yamma zai shiga da shi cikin daki da sahi shi to da shi ya daure shi nan kuma da kyalle na kaɗan daure mai kafa kun lura da haka nan. to gaskiya mu ba mu ga alamar kyalle ba saboda kafa shi in ka diba har da kwanshin inda a yi giya haka ta tsike mishi kafa kan yanzu shi nan kafa shi bai ɗebe ba sannan ba za mu iya gane cewa mahaukaci ba ne saboda ko mai hankali aka dan mai kai irin wani lokacin dole damuwa ta kama shi da kici su wannan gaskiya sai dai likitoci su gano kile daga baya dan kusa kile ba yanzu gaba kila nan zuwa sati guda biyu ana iya gano cewa shi yana da hankali ko bai da hankali amma dai a halin yanzu mu ba za mu iya gano cewa makwaci ba ne saboda damuwa na sa wannan abin gaskiya to dai ke ɗazu da muka je a police station ta birnin kebbi ta hanyar kakakin rundunar insana na jihar kebbi ya neman muna izini daga kwamishina muka je kuma dpo ya gwada muna mutumin kuma muka gana da shi amma sun ce muna sun yi discharging case din zuwa magistrate court a zaman ku na masu kare haƙƙin bil'adama kuma ku kuka zakulowan wanga batu a kawo shi hukuma wani shiri gare ku na ganin cewa kila an tabbatar da an samu yaro na haƙƙin shi gaskiya malamin galaluwa zan bi ta kai da kawabu kuma mu tabbatar da an wani yaro aliji saboda ya zama darasi ga uwaye ne kuma shi ah, ya zama dataran ga wasu masu yin irin wannan abu za mu bi wannan abin kotu kuma duk inda ka ce za mu je a kan wakilar duwa so insha Allah za mu bi abin kai daga wagu kuma abin ya bi duniya a yi kowa a yawan labarin insha Allah amma yanzu kuna da masana da an kai kes din kotu eh kes din na kutun jiya an gaya mana yau za a ji da kes din kotu kuma kes din na kotu yanzu haka eh to ina kai magana cin zarafin ƙananan yara generally a jihar kebbi ku ne adda haƙi na tabbatar da kare haƙƙin bil'adama ya za ka kwatanta irin yadda irin waɗannan kesu aka samu su a cikin jihar kebbi eh gaskiya abin irin dai wannan kam mu mu taɓa samun irin shi ba ana kawo mana kesu ba na yara ba har na manya duk wani abin da an kace maka cin zarafi ne ga mutum human rights violation ko ne iri ne ko na harkar zamantakewa ne da makwabta ko da mataka ko da iyalin kamar ga baka ɗauka su da ya kamata za ka ga wasu diyansu sun ga su ɗaya amma ko karatu ba sa su yi su muna kiran uban mu ja kunnen shi cewa to shi ɗauki mataki in bai ba za mu ɗauka mashi mataki kuma alhamdulillah duk muka gida za ga abin ana samun ci gaba sosai dan duk muka haka nan muna bada lokaci cewa a dawo mu gani zuwa bayan sati biyu uku su kuma aka dawo muna ganin gaskiya canji kwarai da gaske. da yake gwamnatin jihar kebbi ta ce ta karbi wanga kes hannunta za ta kula da lafiyar yaro kuma ko ya ji dama ba za ta hannunta shi ga iyayen shi ba ko kuna da kyakkyawar hulɗa da gwamnati da za ku bi ta ga cewa ta kula da yaron ita ma da ya kamata ba a kai shi gidan marayu a tabbatu ne kuma halin da ya to ciki ba gaskiya gwamnati na kokari sosai ga wannan abun dan muna zuwa hagin marayu lokaci lokaci kuma muna ganin cikin yanayin ganin su ba mu ganin cikin yanayin takura kana ganin su ana ba su nama kuma da abincin da suke ci da irin tattara su ma gaskiya ana kokari sosai a wannan abu kuma wannan abin da suka yi gaskiya taimako ne saboda yaron zama ne can ya zama shiga wannan mutanen don ga alama ba su yi rukun shi amma gwamnati ta rika shi insha Allah ba zai samu wani damuwa ba haka zai samu damar ya hadda karatu insha Allah amma shi mahaifin ya roƙa cewa a bashi shi sannan kuma a sa mai ido sati do a je a bincika a gani ko kuma yadda da wannan gaskiya ba mu yadda ba halin daga cikin zunga sai dai mun ga yanayin shi don ni na gudun irin shi mai wannan shekarun ya mallaki hankalin kane yana da mata uku da ɗaya wajen goma sha takwas cikin gida me sai abin tuni yana wannan yana alaji ba saboda ɗan kana shi ya haihai da kai ne su wa'ancan matan ma a ce ba ɗansu ba ne kila ba su jin wannan abu amma shi shi ya jinin shi ne so yi mai wannan abu a ɗan mai shi ni kan yana ganin yana ganin ko da wani abu ne ma kamata ma ya kidda da wannan abin inda ma matan masu koyo cewa za a ɗan ci ba su yadda ba so shi bai kamata shi da haka ba za mu su a ba shi yanzu gaba muna son shi yanzu ai mamma min ma da icin kan shi ga hukuma yake su muna son a kai shi a yi mishi hukunci wanga abin da ya san cewa ya laifi dan gaba kada ya kara yi kuma in goni zai yi zai hana shi dan ya zai ga mai cewa to akwai matsala irin wannan abubuwan so gaskiya a bar shi ganin gwamnati ina ganin ya yi mishi kwanciyar hankali Nan kuma za mu dasa aya yau sai mako mai zuwa ku ji bayanin mahaifin yaron da kuma dan uwansa dangane da wannan lamari. Yanzu dai a madadin shugaban hukumar kare hakkin bil'adama na jihar Kebbi barista Hamza a Tahiru Wala da kuma wakilinmu Muhammadu Nasir da ya mana hira da shi. Sai kuma Cibahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shiri da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet VOA Hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Kai mata su ne duniya. To madalla kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya shirya ziyartar manyan jihohi hudu masu muhimmanci sosai a zaɓe a mako mai zuwa. a yayin da 'yan jam'iyyar republican ke fafutukar fafatawa da democrats wadda za ta tabbatar da joe biden a hukumance a matsayin dan takararta na shugaban kasa wata majiya ta kusa da masu tsara ziyarar ta ce trump zai yada zango a minnesota wisconsin arizona da pennsylvania dukkan sojoji ne da ake sa ran suna da muhimmanci wajen fitar da zakara a zaben ranar uku ga watan nuwamba a yau laraba dan takarar shugaban kasar amurka na jam'iyyar democrat joe biden ya bayyana kafa babban tarihi a yayin da yake gabatar da sanata kamala harris wadda ya zaba a matsayin mataimakiyarsa a gangamin yakin neman zaɓe a delaware babban kwamanda mai kula da ayyukan dakarun sojan amurka a gabas ta tsakiya ya yi gargaɗin yiwuwar sake dawowar ayyukan kungiyar is muddin al'ummomin ƙasa da ƙasa ba su gaggauta matakin wanke kwakwalwa ba ga tsofaffin magoya bayan kungiyar ta 'yan ta'adda da suke a sansanonin ƙasar syria manyan jami'an lafiya biyu na amurka sun bayyana shakku a kan ikirarin shugaban rasha vladimir putin cewa masana kimiyya na rasha sun samar da ingantaccen rigakafi na farko a duniya kwararre a fannin cutuka masu yaduwa na amurka dr anthony fauci ya nuna shakku akan koda sun yi haka inda kuma ya kara da cewa yana fatar moscow din ta tabbatar da shaidar cewa rigakafin yana da inganci kuma bai da wata illa To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Wato karfe bakwai kenan agogon Ghana. Za ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri musamman ma Murtala Faruk Sanyinna da ya taya ni gabatarwa da Sidi da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.